abinda tambayar ke cewa halaccin sanya kaya waɗanda suka ɗame jiki ko suka matse jiki game da 'yan mata musamman lokacin da ake cikin hidima ta biki shin ya halatta ko bai halatta ba wato domin ya zo ta al'ada ta shigo lokacin da ake cikin hidimar biki za ka samu cewa kawayen amarya ko dangin amarya yayyanta da kannanta sukan yi anko kaya iri ɗaya kuma galibi sukan je a ɗinka musu kaya ne waɗanda za su matse jikinsu ta yadda komai na bayyana a jikinsu sun ɗame su sun matse su ta yadda wata ba za ta iya zama ko tashi da wannan tufafin ba tufafin ma na iya yagewa to hakikanin gaskiya wannan kaya su ne waɗanda hadisin manzan Allah ke gaskata a kansu da yake cewa sinfani min ahlin nari lam arahuma qat akwai waɗansu nau'ikan mutane yan wuta ne nau'ikan mutane biyu ban riga na gansu ba har yanzu saboda a lokacin shi ba su riga sun bayyana ba nau'i na farko qaumun ma'ahum siyas yadribuna bihan nas waɗansu mutane da suka rike bulala a hannunsu suna ta dukan mutane da ita malamai masu fassara sun fassara waɗannan mutane da cewa su ne shugabanni azzalumai waɗanda suka rike makogaran talakawa suka rike dukiyar ƙasa suka mayar da ita tasu suka gallaza wa al'umma suka ki sarrafa dukiyar ta hanyar duk abin da ya shafi gata ga talaka ko gyaran hanyoyin mutane ko abin da ya shafi kiwon lafiyarsu ko inganta iliminsu ko dukkan abin da yake haƙƙin talaka ne da kuɗin da suke nashi ne waɗansu malamai sun fassara wannan da cewa su ake nufi al-hukamu az-zalama zalamai daga cikin shugabanni waɗansu kuma suka fassara hadisin da cewa a'a abinda ake nufi da mutanen da suke rike da bulala suna dukan mutane su ne dukkan waɗansu a zalamai da za su yi amfani da makami don cutar da yan uwansu musulmai kamar yan fashi da makami kamar yan daba da ake yin amfani da su a matsayin karnukan farauta waɗanda za su rike makami su saruwa ne yan tsara suka su saruwa ne su sokiwa ne su filla hannun wane su fasa kan wane kawai dan suna goyon bayan wane sai wane sai wane to waɗannan su ne qaumun ma'ahum siyasun yadribuna bi nas manzo Allah ya nassanta cikin hadisi cewa ‘yan wuta ne, daga nan na biyu daga cikin nau'ikan mutanen wa nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat rubusuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilati manzo Allah ce da kuma mata waɗanda suke kasiyasun ga su da tufafi amma kuma ariya a tsirarar domin tufafin ba su suturce jikinsu ba tufafin basu su rufe inda yawa jaba ya mace ta rufe a jikinta ba ma'ilatun mumilat ma'ilatun wato masu karairaye jiki idan suna tafiya wato irin tafiyar da za ta ja hankalin dukkan wanda ya kalle su irin tafiyar da za su farauci zuciyar dukkan wani ɗa namiji wanda ke da sha'awa mumilatun kuma masu koyar da waɗansu ‘yan uwansu mata irin wannan yanayin tafiyar irin wannan shigar dan su sun yi sun lalace kuma suna ƙoƙarin bayar da mummunar koyarwa ga waɗansu masu yin irinta. hunna ka aslimatil buhtil ma'ila manzo Allah ce kawunan su kai ka ce to zan raƙumi ne abin nufi suna gyara gashin kansu su wani style din a tura gashin nan gefen wani kuma a tura shi nan gefen wani a turo shi gaba duka dai gashin na waje za a nuna idan an je reception za a nuna idan an je cocktail party za a nuna idan an je kowace irin fitsara da za a tafi tsakanin maza da mata gani take wannan shine cinyewa gara ta yi amfani da yarintarta da ƙuruciyarta ta ci ta cinye ta yi adon tsoka tana nuna jikinta sai manzo Allah ce la yajidna rihal aljanna. ko da kamshin aljanna irin wannan matan ba za su shaka ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza kamshin aljanna kuwa ana iya jinsa tun daga tafiyar wuri kaza zuwa wuri kaza a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna ratan tafiyar shekara ɗari biyar a wata riwaya ya nuna ana jin kamshin aljanna nisan tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin to ko da nisan tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin ne za a ji kamshin aljanna to ko da a jaki ne ko da a ƙasa za ka yi tafiyar shekara ɗari biyu da hamsin kam ai ba karamar tafiya ba ce ba to ballantana a ce a jirgin sama ballantana a ce wani wuri to daidai wannan wajen ma ba za su je ba inda daga nan ake fara jin kamshin aljanna ballanta na magana shiga aljanna ta taso don haka anan sai ya zama wajibi ga dukkan wata 'ya musulma mai son tsira gobe lahira mai son ta kubuta daga azabar Allah ta kame kanta ta suturce jikinta ta daina bayyana tsiraitinta da sunan ana biki a dangi da sunan ana bikin kawa wannan dukkaninsu haramun ne bayyana wannan ado din bayyana tsiraiti sannan kuma ya zama wajibi ga dukkan uba ga dukkan wa ga dukkan wanda yake da ta cewa akan matar da yake wakilci ya ansa umarnin Allah da yake ya ayyuhal ladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya waɗanda suka yi imani ku tsamar da kawunan ku da iyalanku daga wuta ku tsamar da kawunan ku ku tsamar da iyalanku daga wuta wa qudhan nas wal hijara makamashinta ita wutar mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun ghilazun shidad ga mala'iku waɗanda suke yan gadi a kanta ghilazun waɗanda su babu rahama a ciki shidadun masu tsananin karfi la ya'suna allaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun ba ta saba Allah duk umarnin da ya musu abin da yake su yi shi suke zartaswa to dukkan mai jin tsoron Allah ya kamata ya kokarin kubutar da kansa ya kubutar da yarsa jikarsa yassa kanwarsa matarsa daga cikin wannan azaba da take zira mutum ranar tashin kiyama ina amfanin ki yi ado ki burge a rinka labarin ki mai bidiyo kyamara ya ɗauke ki masu kyamara su ɗauke ki hoto a je a cika albam da hotunan ki inda kika yi fitsara kika yi rashin mutunci kai ina amfanin a ce yarka ta zama haka kai ina amfanin a ce kanwarka yarka ta zama haka kai ina amfanin a ce yarki ta zama haka wannan hoton fa shi mala'iku za su nuna muku ranar tashin kiyama da abin da aka ce da kai da ka ɗauki hoton da kai telan da ka ɗinka wannan tufafin duk shi za a nuna muku ranar tashin kiyama a baiwa kowa littafinsa ranar da kowa za a buɗo masa littafinsa wa kullu insanin alzam wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unqi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم alayka hasiba man hitada fa inna ma yahtadi li nafsi wa man dalla fa inna ma yadullu alayha wa la taziru waziratun wizra wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ranan da za a wa mutum karanta littafin ka ya ishe hisabi karanta rajistar ki a yau ta ishe ki hisabi abinda mala'iku suka rubuta kika yi rana kaza ga watan kaza abin da kika ce inda kika taka kika je a hotel ɗin, a gidan a GRA ko a cikin gari a duk inda kika yi a Abuja ko a Kano ko a Kaduna a duk inda kika yi fitsararki a Maiduguri ko ma a ina ne za a ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yau karanta littafin ka yau ya ishe ka isafi da haka bai dace ba iyaye su kyale yayansu suna shiga ta fitsara wace mutum ya ce wa ai yaran zamani ne zaka je kai bayani yaran zamani gobe a gaban Allah ran tashin kiyama ma'ana matarka ta fi karfinka ƴaƴanka sun fi ka dan me zaka kyale ƴaƴanka su fitsare? tsare dan me zaka kyale matar ka tafi tsare dan me zaka kyale kanwar ka tafi tsare kai iyakacin yanka idan sun kangare ubangiji ta Allah ba zai kama ka da ka gajiya ba ba zai kama ka da sakaci ba sai a kama su da laifin su tunda sun zauba da gai sun yi wayo sun yi hankali ka faɗakar ka wa'azantar sun ki sai ka kyale su ba yadda ka iya ka yi iyakacin naka kokari amma ka yi shiru ka yi sakaci ka ce yo ai abin mata ne yo ai bai da zaka iya da mata yo ai kaza kaza yo ai dangi dangi wallahi tallahi wannan ba zai kubutar da kai ba gaban Allah ranar tashin kiyama kuma ke da kika more ke da kika tashi ke da kika rawa kika yi kowace irin rawa kika yi koroso kika yi rawar NTV kika yi rawar waje kika yi ta gida kika yi duk da kika yi kika yi rawar barmana mai toge sa'adu bori ya zo daga Niger ya kada shi ka tashi duk irin fasarar da kuka yi wallahi tallahi Allah zai nuna muku ko mala'iku sun gani kuka yi rawan yan police ban duk ana kallon ku duk mala'ikun Allah sun riga sun rubuta wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin wallahi tallahi ba abun dariya bane ba in kun san girman wanda aka saba ba za ku dariya ba in kun san fultsarar da muka samu kan ma ciki tun musibar da muke ciki wannan ne ya jawo mana duk musibar da muke ciki cikin rayuwa mun rasa alƙibla a cikin rayuwa wannan ne ya jawo mana dan me muka fitsare iyayen mu da kakannin mu haka suka zama yanzu yau a kowane gari ana bukatan sardauna sardaunan kuma da ya wuce wancan guda ɗaya ne a lokacin sa haka yayi a kowane gari ana bukatan abubakar tafawa a balewa shi wancan wanda ya wuce guda ɗaya ne je gidan tarihi a bauchi kaga me ya bari hula dan kwara kobe guda daya da wani katon agogo kwame mai wanda ka jefe shi da dutse ma ba zai fashe ba da kuma wani katon rediyo na jin labarai da safe ne kayan gadansa iyalinsa ma gwamnatin tarayya ta zo su gina musu gida daga baya bai bar musu gida ba ya rike Najeriya bai bar musu gidan da za su zauna ba to amma yau abin da ake bukata a samu kuɗi a tashi idan an kirawo maroki ana biki a yi masa hadiri na nerori to wannan shine kuma abin da muke neman yardan Allah da shi ana biki gidan alhaji wane ana biki gidan honorable wane ana biki gidan minister wane commissioner wane duk haka ake yi wallahi tallahi wannan shi ke jawo mana fushin Allah kuma shi ke cire albarka a cikin dukkan harkokinmu shi ke cire albarka a cikin dukkan rayuwar mu mu makara ba idan mun gane kuskuren mu mun tubu zuwa ga Allah amma za mu makara idan har muka ɗauka cewa irin wannan wazan kauyanci ne gidadanci ne to wannan ita ce hakikanin makara ya ubangiji ka ba mu ikon tuba ya ubangiji ka yafe mana kurakuran mu ya ubangiji ka samu fi karfin zukatan mu mu fi karfin matan mu da ƴaƴan mu da kannan mu da yayyen mu